ci gaba da subscribing ɗinmu a Hausa 24 Channel domin nishaɗantar da ku a koda yaushe. Labaran Kannywood Fitaccen kamfanin nan na shirya fina-finan Hausa wato mai Shadda Investment zai fara ɗaukar sabon fim ɗinsu mai suna Mujadala, wanda wannan fim ɗin zai tunato wa da mutane muhimman abubuwan da suka faru a fannin shirya fina-finai. Sai dai wannan fim ɗin zai zo da wasu sauye-sauye musamman daga cikin jarumai, wanda ake sa ran fitaccen jarumi kuma mawaƙi Umar M. Sharif shi ne zai maye gurbin marigayi S. Nuhu. Sannan kuma Abdul M. Sharif zai maye gurbin Ali Kuma sannan 'yar ƙaramar jarumar nan Maryam Yahaya ita ce za ta maye gurbin Abida. Kuma Bilkisu Shema ita ce za ta maye gurbin Fati Muhammad. Ku kasance da mu domin jin ire-iren waɗannan labarurruka. Ku ci gaba da subscribing ɗinmu a Hausa 24 Channel. domin nishaɗantar da ku a koda yaushe.